Hmm. Anti Maryam. Na? Da ana shiga abin da online posting. Hmm. Ko Kumbewa da gwai? Wallahi kuwa. <laughs> Za mu ba gari shi tashi mu shiga kici. Ya kamata. <laughs>

kubewa ne fa da kwai fa eh to kai kai posting na yi. Eh, ni ma gani ne ne ce a gwada shi eto, eh shi ne muka ce bari a ah, ni na ce a gwada <laughs> eh, shi ne muka ai idan kai posting normally da ban idan mutum ya abu yana nufin mutane su gwada to ku ku fara ci sai ku ga ah, a kai ka fara kai kai posting a page ka muka gani a page ka muka gani yanzu kai zaka fara ci kubewa ne fa da kwai eh malama wurin za ka yanka <laughs> Eh ai duk ga kuɗewan. Yawa. Na ga kana kallo ne bari mu yi haka. Wai. Yawa. Wai. Yawa. Bismillah. Yanzu a wani. Sai ka bi shi har baki. Bismillah. Mm-hmm. <laughs> Tai. <laughs> daɗi ba? Wallahi da daɗi. Kai dai kawai akwai madara madara ko? Da gishiri gishiri. Ya wuki wuki. Da wuki na menene? Kubewa. Hmm, hmm. Saboda ka san dama normally kubewa magani ne. yana da amfani da yawa a jikin mutum ya ba ba da ma'ana eh sosai malama ya ba da ma'ana lallai kam amma ku tsaya me yasa kuka yi ni fa na posting ne ba mutane su gani a shi yasa mun sharin ma ne a mun ce ne bari mu fara ta kanka saboda duk wanda zai gani ya tabbatar da kai ma kansu da na da Allah da kina ya cire hula na na ina fatan da yau iya kai kanka gida ba sai usai ka amma kuma ya kamata ku ci Allah da dadi bismillah ku gwada. Ba girkin ku bane? Ya girkin mu ne amma ai Amma gaskiya Kande ga ta kawo mana ta kawo mana samfarin abinci ni abin da ne posting kusan kwanaki na ce da fara ko da gyada ne mm, ko da da fara da wani abu na hada da dinya ne ko mm-hmm. na hada wani yake ganin kaman to Da wanda suka fi ni amma wannan is healthy tsakanin dan da nake ji Allah mara ke ma dan bismillah bismillah yan ba mara ga wani mai kubewa nan a'a bari na yanka tulun rogo eh shi ma ko kubewa eh ba mu na fa kika ji shi alhamdulillah ko mm, and it's something different about a ce this thing gaskiya ke yanka ki da malama yanka yanka eh, gaskiya muna so mu ji ra'ayin kowa ne ah. eh, ni dai gaskiya yi mu tsakani da Allah kuma yadda ake tunanin gaskiya ni dai yi mu is healthy yawwa masha Allah malama ya na ji kirbe ido akwai daɗi insha Allah yanzu uga tun da zai bai na shi ma ya kamata ya dandana hmm, gaskiya eh za mu rage mishi amma bari ɗan ƙara gaskiya alama abin da ya ma a ya mu sakan da Allah ya mu ah. bismillah ya kamata ka ba da tukuici yes akan wannan breakfast nan ba ku tukuicin dubu ɗaya dubu ɗaya hmm. to shi ke sabuwa dal da gaske <laughs>

ka gani wannan ma is like zai iya da breakfast ko da of course mm-hmm. da shi yasa muka na decided ba ji na ce miki batun da yanzu safe ne kuma da safe na ga ya mm. din ya kamata a mushi as breakfast wannan garan a na karshe na karshe kan ba na karshe Allah masha Allah Allah muka kai ma wala ta ka ku mun aure <laughs> na gode ba ku ruwa ba to a